الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بارك يا أخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله اليوم أقو قوة رمضان شكرا تدبو لقريب إلى أربعين دبير لهجرة منذ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم زام قارجونا da bayani akan abin da ya shafi yawaita ambatan Allah da karatun Alƙur'ani a wannan wata mai albarka. Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul Baqara yana cewa shaharu Ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan lin wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Ma'ana Allah yake cewa watan Ramadana shine watan da aka saukar da Alƙur'ani a cikinsa. alƙur'anin da yake shari'a ga mutane yana ɗauke da bayani na hujjojin shari'a ga bayi kuma sannan ina ɗauke da hujjoji wanda suke rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya su rarrabe tsakanin daidai da rashin daidai bayan allah akwai buƙatar mu mai da hankali mu damu da yawan karanta alƙur'ani a wannan watan kasancewar watan alƙur'ani allah subhanahu wata'ala a dai cikin wato suratul a cikin suratul ad-dukhan Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna anzalnahu fi lailatin mubarakah hakika mun saukar da sunan alqur'ani a dare wanda yake da dimbin albarka kamar yadda a cikin suratul qadar yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadar wama adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alf shahr abin nufi mun saukar da alkur'ani a cikin daren da ya ɗara kowane dare martaba da daraja wace masaniya kake da shi game da wannan dare wanne da shi Allah sai ke cewa lailatul qadr sarun min alf ya fi dare na watanni dubu da babu shi a ciki babu ko shakka wannan na sanar da mu girman al'amarin damuwa da alkur'ani a wannan wata da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi mai da shirutan da aka bada saukar da alƙur'ani a cikinsa ko da aka saukar da alƙur'ani a dunkula ga baki ɗiyarsa zuwa saman da tafi kusa da bayi a cikin watan azumi aka haka kuma da aka fara saukar wa manzo alƙur'ani a ban ƙasa an fara da saukar masa ayoyi biyar na farkon suratul alaq Iqra bismi ربك الذي khalaq خلق الإنسان من ألق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم duk wannan Allah ya yi wa haka don ya shelanta mana da kuma an karar da mu cewa mu damu da karatun alkur'ani a wannan watan game da shi abin kaiwa da kawowa mu karanta bakinsa mu sami lada da sakayyar yadda Allah yake baiwa wanda ya karanta shi mu karanta wato ani abin da ya shafi tafsirinsa mu fahimce shi don mu san yadda za mu isar da saƙo da kuma aiki ba shi wannan shi ne zai sa mu dace da irin alkhairin da ake samu a wannan wata ta ɓangaren abin da ya shafi damuwa da littafin Allah alƙur'ani Abdullahi dan Abbas an ji wa hadisi da gare shi Allah yadda da shi shi da mahaifinsa yake cewa zo annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sasance mala'ika jikin a zuwa gurinsa duk dare a cikin watan Ramadana har watan ya kare domin manzo ibujiro da mala'ika jibril karatun alkur'anin da ya goya masa yana mai sa wannan yake nuna ana buƙatar mu damu da karatun al'kur'an mu kai mu kawo mu fahimci ma'anarsa mu kai mu kawo mu ƙware wajen karanta shi don mu dace da sakayyar da Allah yake da wanda suka samu da suka damu da littafinsa a cikin wannan wata ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi alkhairun mu waɗanda wato suka san alkur'ani kuma suke koyansa da mai koyarsa da mai bayar da shi duka sun fi kowa alkhairi akan wanda ba su da abin da suke da shi haka kuma dangane da abin da ya shafi wannan wato ainihin alkur'ani akwai buƙatar mu damu da sanin ma'anarsa domin shi ne zai ba mu damar mai aiki da shi dai waɗe da don uwa musulmi da damu da alkur'ani don mu da alkhairin wannan wata da kuma alkhairin alkur'ani da wannan nake cewa Allah ya datar da mu samun wato rahmarsa da jin kansa ta da ne sa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته